Sashen Hausa na Studio Kalangoy su gabatar da labarai daidai karfe da minti 5:45 daga nan Yamai. raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin uku ga watan Juwan 2024. A cikin shirin za ku cewa a yau ne aka soma jarabawar neman burebe ta makarantun koyon sana'a a dufaɗin ƙasar Nijar. Jarabawar ta shafi sama da 'yan takara biyar yau aka soma zama na uku na kotun hukunta mai laifuka ta birnin kwanne a wannan shekara 2024 rahoton musamman na yau zai yi magana a kan matakin kisa na nan take ga wanda ya aikata laifi ko kuma kisa na bayan shari'a a safiyar ce aka so mu jarabawar birbe ta ɗaliban makarantun koyon ayyukan hannu a duk faɗin ƙasar nijar sama da 'yan takara 8,500 ne ke fuskantar jarabawar a yamai a cibiya mai lamba goma sha biyu ɗalibai 200 ne jarabawar ta shafa in ji muhammadu bagaji shugaban cibiyar a zantawar shi da hassan nuru nan santar kinmu santar dus kwara ta gimuwa da 271 mai furin dai ba mu tattance ko mata nawa ne ko maza nawa ba sai na nan gaba eh, nan filiyar biyar gare mu akwai filiyar kin da ake ce ma environment akwai filiyar da ake ce ma hotellerie akwai filiyar da ake ce ma economy familial akwai filiyar da ake ce ma agriculture ta biyakin ita ce menuiserie buwa eh wanga examen da muke yana iya kai kwana bakwai muna iya kare shi a kwana bakwai kakin mu gayi wanda ya samu yana kai kwana goma sha wani abu a yayin da rage makonni uku a gudanar da jarabawar karshen shekara a makarantu daban-daban malaman makarantu na matsakaimi wajen ganin 'yan takarar jarabawar cfapd ta ɗaliban makarantun firamare domin ganin 'yan takara sun kimtsa a taurudi kimanin ɗalibai dubu ɗaya ne da suka hada da kashi ashirin cikin ɗari na waɗanda suka baro ƙauyukansu na ainihi za su fuskanci jarabawar ablaye alamo babban jami'i mai kula da ilimi a yankin ya wa wakilin bubakar sani ƙarin haske irin muna nan muna shirya yin jarabar share fage muna cikin tilawa da bita ga yara domin su samu kwarewa kafin jarabawa domin yara su saba yau kusan shekaru fiye da goma da yara suka bar shi kenan dole sai an kawo sabbin dabaru yan takara su gane muhimmancin abin domin idan ranar jaraba ta zo yan takara kada su wahala muna iyakacin kokarin domin kawo sauki ga yara muna kira ga iyaye da su mai da hankali kan ɗiyansu da yanzu ilimin ka kadai yake fidda ka babu tura yaro haka nan yaro ya je gaba ya kasa wannan sai wanda ya samu maki mai kyau uwaye su rika taya su karatu da tilawa kowa ya taimaka musu su shirya jarabawar yau ne kotun hukunta mai laifuka ta birnin kwanni a jihar tawa ta soma zamanta karo na uku a wannan shekara ta 2024 ayyukan kotun za su kwashe makonni uku ana gudanar da su yayin da za a yi shari'ar akan batutuwa guda talatin. babban alkalin kotun madam suwaiba hafizu ta baiwa al'umma kwarin gwiwar su halarci shari'ar a hirarta da usman musa arzika notre attente envers la abin da muke jira ga jama'a shine su halarta da dafifi tunda zuwa kotu kyauta ne ga kowane ɗayan mu kuma ana ƙaruwa ne da shari'a kunga ko da akwai wanda suke cikin saɓani da doka ko kuma suke tunani sai su canza har su iya wayar da kai ga yan uwansu kunga ai sun taimake mu sosai tunda za a samu samun ragowar ɓanna cikin al'umma tunda ayyuka ne waɗanda ba ma son ci gaban su cikin al'ummar mu ta yau Ƙungiyar masu fafutuka a yanar gizo na Nijar ta shirya wata haɗuwa a ranar Asabar a garin Tera na jihar Tilibiri wadda ta mai da hankali a kan tantancewa da kuma lalata munanan abubuwa da ake sakawa a kafofin sada zumunta. Awal Umaru Ibrahim ɗaya daga cikin waɗanda suka tsara taron ya yi wa Musa Bukari kanda a ƙarin bayani. Makasudin shine na horar da matasa masu fafutuka ta yanar gizo kan yaya ne za a tantance da kuma lalata labarin karya cikin kula da wannan batu na tsaro. Mun yi amfani da dama domin yin masanya game da wasu matakai masu kyau ga masu fafutuka ta yanar gizo domin sanin yadda ya kamata game da kishin ƙasa halin da masu fafutuka ta yanar gizo ya kamata su ɗauka shine kasancewa mai neman zaman lafiya da haɗin kan 'yan ƙasa wani ginshiƙin ci gaba. ba shafukan sada zumunta kamar wuka ce mai harshe biyu akwai alfanu kuma akwai sheri kenan shawara shine na kiransu ga amfani bisa sanin ya kamata domin rashin amfani da kyau zai kawo musu matsala da kotu domin akwai doka bisa laifuka yanar gizo da kuma doka mai kare sirrin mutane kasar Nijar ta maido da hulɗarta da kasashen ƙetare baki ɗaya in shi Firayim Minista Muhammad Lamin Zan yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a ƙarshen mako. Ya kuma ƙara da cewa duk da matsalar tattalin arziki da kasar ke fama da ita ta yi nasarar wato biyan suka da suka kasance tarnaƙi ga wasu ma'aikatun ƙasar. daga ranar 31 ga watan mayan duk wani bulaguro a yankunan aikin soja na jihar doso sai da rakiyar sojoji idan ba haka ba masu bulaguran za su ci karo da hukuncin da doka ta tanada gwamnan jihar ne ya ɗauki wannan mataki zuwa ga wakilan ƙungiyoyi masu zaman kansu na cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa wannan mataki ya kuma shafi har da 'yan kwangila da ke zuwa aiki a waɗannan yankuna kamar yadda watakila kuka sani hukumomin mulkin riƙon ƙwarya sun soke dokar da ta haramta ayyukan da suka shafi bakuncin haure ba bisa ka'ida ba a nijar watanni shida bayan ɗaukar wannan mataki kowane hali masu ruwar tsaki a wani al'amari suke ciki a garin agades garin da bakin haure ke wucewa ta kansa ga amsa a fasarar wannan rahoto na musa maman ana halin kwan gaba kwan baya game da masu ruwa da tsaki kan bakuncin haure cikin birnin agadas birnin yada zango na bakin hauren kasashen afirka hakika tun lokacin suke doka kan bakuncin haure waɗannan mutane suna cikin matsala guda ta rashin aikin yi a cewar wannan mai ratsawa da mutane muhammad alkasum wanda aka fi sani da jagol mu dai har yau muna cikin halin muna da sai ra ka samu mota guda mota guda ma wani lokaci ka samu mutum goma da da suke shigo a gadas kowa samu mai bidiyo zai samu samu mai tuwo zai samu ko ba haka ba to yanzu babu alju komi babu gana gani ni da da tabarakallahu geto ne gare ni mutum sai ka tarda cikin geto kina mutum 80 mutum 50 mutum 40 masu taya alje masu taya libi yanzu ban da ma geto canza hanyar wucewa ga bakin haure shine babban dalilin tafiyar hawainiya na ayyukan da suka jibanci bakuncin haure a cewar adu amma mamba na kungiyar direbobin da ke jigilar bakin haure da ke agadas 'yan bakin haure ba sa zuwa a sun sake hanya a gaskiya ayyukanmu sun tsaya ba mu samun fasinjoji yadda ya kamata direbobi sun fi tafiya bakin bodar nigeria ka iya samun mota 20 zuwa mota 30 masu ɗaukar fasinjoji daga nigeria zuwa libya babbar matsalar mu ita ce wannan masu ruwa da tsaki kan bakuncin haure na agadas suna fatan daidaituwar harkokinsu a hali yanzu da ayyuka sun ɗan fara somawa shirin zaunar da da tsofin mayakan kungiyar boko haram tare da mai da su cikin al'umma da ma'aikatar ministan cikin gida ta kaddamar a shekarar 2027 shiri ne mai muhimmanci da ke da burin maido da kwanciyar hankali a yankin manga shekaru takwas bayan kaddamar da shirin kowane hali ake ciki abubakar isa shugaban kungiyar farar hula ta matasa mojadek ya yi wa mani musa karin bayani wannan tashi hankali mu wanda muke talakawa da gwamnatin da take yaƙa da su wanda suka ɗauki makamai kowa ya gaji wanda ya ɗauki makamai ya koma jihe in ya dawo ya kamata a ce ya samu wani abu na yi kuma a zanki ba su abun ba a yi maganan ba don saboda su fara sana'o'i in sun fara sana'o'i ha shiga cikin jama'a da kuma kama hanyoyin su ba wani matsala ba ne akwai wanda suka zo ba san yadda za su yi ba har koma sun yi kenan babu babban hanya wanda zai kawo zaman lahiya kamar ga a kira su su dawo kuma a tallafa musu ga kayayyakin aiki don saboda rigima ba ta taba kashe wuta ba sai dai laluma da kuma hanyoyi na iyawa za a bi gwamnati da wuri-wuri ta dawo don saboda ta ƙara bude hanyoyi na tallafa ma masu zuwa nan don saboda hakan zai kawo zaman lahiya sosai a tawa da mana shekarar 2024 na kafuwa sannu a hankali daga cikin ƙauyukan noma 2000 da jihar ta kumsa sama da ƙauyuka 100 sun riga sun yi shuka ta farko haka dr zodi da ma'aikatar gidan gona ta jihar tawa ya bayyana a zantawar shi da wakilinmu idrisa adamu to da mana mu ta bana cikin watan gana biyar an fara samun garuruwan da sun kai shibka kashi shida bisa ga dari alhali barawar haka kashi goma sha biyar gare mu kenan muna iya cewa bisa ga bara muna ɗan latti kaɗan amma a matsayin mu na takanisiyan sai mu ci babu latti har yanzu ga shibka duk shibka da an kai har zuwa ƙarshen wanga wata har zuwa watan shida ma duk batar latti in Allah ya yarda departamentin da an ka samu an kai shibka departamentin Ilela departamentin Kwanni departamentin Malbaza departamentin Tawa da departamentin Buza sai dai kin illela gari 22 da sun samu sun kai shibka ba samu ko ba ta shibkan nan kuma sai an sake ta da dama shibka harin kun san ta hena take tana tuntube in ruwan ba sauke da kai ba sai an yi kashin kanwa babu barazana kwari yanzu tun da kwarin ma ai sai shibka ta girku ne sannan suka tahowa bada abin da za su ci shi aka kawo ƙarshen kwamɓalar kokowar gargajiya ta cin kofin ministan wasannin motsa jiki karo na biyu a garin doso shebu arji na maraɗi shi ne ya lashe kofin aminu ibrahim tawa ya zo na biyu ila bello da rabi umaru su ne suka kasance na uku adam sumana daraktan fasaha na kungiyar kokowar gargajiya ta niger ya yi wa salamatu kadiri bayani a game da wannan kwamɓalar Idan kuka lura a baya-bayan nan ko da yaushe idan ana kwambalar cin kofin kokowa, 'yan kokowa guda ne suke zuwa. Mai 'yan kokowa da kuka sani na yankuna dama wasu sun gaci. Cikin rayuwa idan ko da yaushe abinci guda ne kake ci ko kuma abu guda ne kake gani sannan a hankali abin za ka kyamar shi. Cikin motsa jiki idan ba a sa matasa da dama to babu ci gaba. Kun ga kokowa tana ban shawa. Kuna ganin kun ga yadda matasa suka rika koyatar da 'yan kokowa da suka tsufa idan aka kawo matasa maimakon tsofaffin 'yan kokowa watakila yankin zai samu sa'a kun ta fuskar jiki da zafin nama matasa suna gaba nan gaba ya kamata idan akwai kwambalar cin kofi to a turo matasa yanzu kuma sai rahoton namu na musamman wanda a yau zai yi magana a kan kisa a nan take ko kuma kisan bayan shari'a dokokin kasa da kasa sun haramta ɗaukar wannan mataki a lokacin da ake cikin zaman lafiya da ma a lokacin tashin hankali me ake nufi da kisan nan take domin samun karin bayani akan haka anise karim ya tattauna da mataimakin babban alkali umaru gajere bilal na kotun agadas kamar haka Me ake nufi da kisan gilla? Kisan gilla wani kisa ne da ake yi nan take kan wani mutum bayan an zarge shi da wani kisan kai ba tare da wata shari'a ba. Yawancin lokaci bayan an kama shi bisa tushen wani zargi hukuncin kisan gilla yana biyo baya ko kuma wani kisa cikin wani kankanan lokaci ba tare da an ɗauki wani lokaci ba na yin bincike ko kuma damar samun wata shari'a bisa adalci domin nuna cewa yana iya shiga cikin abin da ake cewa kisa ba tare da doka ta ba da izini Akwai wasu laifuka cikin kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar waɗanda aikata su kan iya jawo irin wannan hukuncin na kisan gilla. Umaru Gajere Bilal shine mataimakin lauyan gwamnati. Cikin kundin hukunce-hukunce na ƙasar Nijar akwai wani adadin laifuka da suke kasancewa babban laifi kamar musamman kisan ƙare dangi laifukan yaƙi da kisan kiyashi sun kasance cikin wani hali na amsa shari'ar da ake rike na ma'anar kisan gilla. Akan iya yankewa mai aikata irin waɗannan laifuka hukunci mai tsanani. amma kuma akan iya sassauta hukuncin idan har mutum ya aikata shi ne ta hanyar bin umarnin wata hukuma ko duba da yanayin da ya aikata shi. Kisan ƙari dangi ana hukunta shi da hukuncin kisa game da mai laifuka su ma ana aiwatar da hukuncin kisa game da laifukan yaƙi ana akwai mabambantan ra'ayi da dama domin cewa bayanan da ake tattarawa suna bambanta bisa la'akari da yanayi ke na du'a cewar wannan yanayi waɗannan laifuka da ake cewa kuma su ma ana hukunci mai tsanani daga ciki akwai hukuncin kisa. Laifukan da ake yanke hukuncin kisan gilla laifuka ne waɗanda hukuncinsu mafi sauƙi baya sauka ƙasa da shekaru goma a cewar umar gajere bilal mataimakin lauyan gwamnati wani mutum ba zai iya saukewa kansa ba domin ya aikata bisa umarnin doka ko kuma umarnin wata doka da ke da hurumi amma yana yiwuwa kotu ta ba da ra'ayinta bisa ga halin abubuwan da suka faru domin ba da ra'ayinta ga hukunci kuma bisa ma'anar sake duba kasa-kasa maimakon hukuncin kisa da doka ta tanada da shari'a za ta iya maido shi zuwa shekaru ishirin 20 ans. Madala masu haure ƙarshen shirin kinan na marishin yau a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.